kanun labaran duniya. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta zargi mahukuntan Benin da yin garkuwa da wasu jami'anta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari ne aka hana su samun kayayyakin agaji sakamakon yakin da ke gudana a Sudan. wani minista mai muhimmanci a isra'ila ya yi murabus daga gwamnatin benjamin netanyahu to ga labaran daki-daki gwamnatin mulkin sojin nijar ta zargi jamhuriyar benin da yin garkuwa da wasu jami'anta da suka yi balaguro zuwa kasar don sanya ido a kan aikin fitar da ɗanyen mai tana mai bayyana aniyar ɗaukar matakan karɓo su wata sanarwa daga gwamnatin sojin nijar din ta ce a ranar larabar da ta gabata ce wasu jami'an kamfanin man wapco suka isa kasar benin don duba aikin lodin danyen mai amma sai jami'an tsaron kasar suka kama su a tashar jirgin ruwa ta semikoji inda suke a tsare da su tun daga wannan lokacin a waje ɗaya kuma gwamnatin jamhuriyar benin din ta ce wasu 'yan nijar biyu da aka kama sun isa kasar ta ne da takardun bogi kuma su ba ma'aikatan kamfanin man da aka ambata ba ne. Ƙungiyar tattawan arewacin Najeriya ta yi kira da ga gwamnatin ƙasar ta kafa hukumar kula da makiyaya don ba da kariya ga makiyayan ƙasar. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a yayin da take tofa albarkacin bakinta a muhawarar da ake yi akan kudirin dokar haramta kiwon daji a ƙasar da kuma batun samar da wuraren kiwon zamani kudirin da ya janyo cece kuce a tsakanin masu ruwa da tsaki. a wata sanarwar da ta samu sa hannun daraktan yada labaran kungiyar abdulaziz suleiman kungiyar ta ce babu dalili da zai hana gwamnatin kasar samar da wani shiri da zai kula da kalubalen makiyaya kamar yadda gwamnatocin baya suka yi a yankin niger delta da sauransu Gamayyar kungiyoyin kwadago a Najeriya ta mayarwa da gwamnonin jihohin kasar martani a game da sanarwar da suka yi cewa ba za su iya biyan naira dubu sittin a matsayin mafi karancin albashi ba inda suka zarge su da mayar da hannun agogo baya game da tattaunawar da ake yi akan mafi karancin albashin. To amma martanin da ta mayar kungiyar kwadagon ta caccaki gwamnonin inda ta shawarci duk wanda ya ga ba zai iya biyan mafi karancin albashi ba ya yi murabus. Wata ƙungiyar ma'aikatan cibiyoyin kuɗi a Mali ta yi kira ga ma'aikatan banki da ƙananan cibiyoyin ajiyar kuɗaɗe da bayar da rance da ma gidajen mai da su tsawaita yajin aikin da suke yi har sai an saki babban sakataren ƙungiyar daga inda mahukuntan ƙasar ke tsare da shi. Ƙungiyar ta shiga wani yajin aiki ne daga ranar Alhamis da ta gabata zuwa Asabar bayan da mahukuntan ƙasar suka kama babban sakataren ta Hamadun Ba a ranar Laraba. kimanin mutane miliyan 1.1 ɗaya ne aka hana su samun mahimman kayayyakin agaji a sudan a cikin watan mayu da ya gabata a cewa wani rahoton hukumar kula da ayyukan jinkai a majalisar ɗankin duniya al'ummar yankunan wadda wannan al'amari ya shafa su ne jihohin kordofan da fur khartoum da aljazira kuma hakan ya faru ne sakamakon takaitake tarawa kan iyakoki da akila izinin tafiye-tafiye da bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar ke yi. Kasar Habasha ta zama ta biyar cikin jerin kasashen Afirka masu karfin tattalin arziki a shekarar 2024 kamar yadda rahoton asusun bada lamani na duniya ya nuna kuma kafar yada labarai na fana a kasar ta sanar a yau Lahadi. Asusun ya ce darajar jimillar kayayyakin da kasar ta samar a cikin shekarar da ya a cikin shekarar ya kai dala miliyan 205 kuma ita ce ta 57 a karfin tattalin arziki a duniya. Benny Gantz wanda minista ne a Isra'ila ya sanar da yin murabus daga gwamnatin Firaminista Benjamin Netanyahu a yau Lahadi. abinda ke nuni da cewa babu wani mai tsaka-tsakin ra'ayi a gwamnatin haɗaka ta Netanyahu wanda ta shafi watanni da dama tana yaƙi da Hamas Netanyahu ya fitar da wata gajeruwar sanarwa inda yake kira ga Gantz da kada ya yi watsi da filin daga to sai dai murabus din nasa ba zai yi lahani ga rinjayen da gwamnatin haɗaka ke da shi da kujeru 64 daga cikin 120 na majalisar dokokin kasar ba to sai dai ana gadin murabus din sa zai ragewa wa gwamnatin na Netanyahu goyon baya a ƙasashen duniya. shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da rushe majalisar dokokin kasar inda ce za a gudanar da zaɓe nan gaba kaɗan biyo bayan watan kashin da jam'iyyarsa ta sha a zaɓen majalisar dokokin turai a ranar 30 ga watan Yuni za a yuni za a gudanar da zagayen farko na zaɓen majalisar wakilai kana a gudanar da zagaye na biyu a ranar 7 ga watan yuli kamar yadda macron ya sanar a jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasar makron ya ce lallai sakamakon zaben na turai bai yi kyawu ba tunda jam'iyyun da ke da kudirin baiwa kariya a turai sun faɗi zaben Firaministan indiya Narendra Modi ya sha rantsuwar kama aiki a yau Lahadi don yin wa'adi na uku a karagar mulkin kasar bayan zaɓen da ya samu mummunan sakamako da ya sa dole ya dogara ga wasu jam'iyyu don kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Ga shirinmu na gaba. Inda a cikin shirin za ku ji cewa bayan fara yajin aikin kwana ɗaya, ƙungiyar kwadago a Najeriya ta janye yajin aikin da kwanaki biyar. jam'iyyar nsc ta afirka ta kudu ta tuntuɓi jam'iyyun adawa don samar da gwamnatin haɗin kai hukumar kula da 'yan gudun hijirar falasini ta majalisar ɗinkin duniya ta ce hare-haren isra'ila a rafa sun tilasa wa falasinawa sama da miliyan guda tserewa daga rafa ɗin sai ku gyara zama don sauraron waɗannan rahotannin da ma wasu Ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya sun dakatar da yajin aikin da suka faru a ranar Litinin ɗin da ta gabata zuwa kwanaki biyar masu zuwa don bayar da damar ci gaba da tattaunawa tsakaninsu da mahukuntan ƙasar. Yajin aikin da tuni ya fara kasar harkokin hada-hada a ƙasar. Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na ƙungiyar NLC a ƙasar, ya mana tsokaci kan wannan mataki. Dalilin janye wannan yajin aiki shine wannan nasara da zan ce maka kungiyar kwadago ko in ce ma'aikatan najeriya suka yi na wato amai da idan gwamnati ta yi kuma ta lashe da kanta na maganan batun karin mafi kankanta albashin nan duk mun haɗu aka yi nuna cewa ba mu yarda ba kuma 'yan najeriya suka ba da gagarumin goyon baya to don haka gwamnati ta janye wannan mataki nata kuma ta amince da wannan kwamitin da ta kora na fari cewa ta riga ta gama aikinta ba za a sake ba to yanzu an sake an dawo da wannan kwamitin kuma mun ba su nan da sati ɗaya kamar yadda su suka nema kuma lallai mun amince sun saka hannu ka san dama dokan kwadago ta ce durran da ake yarjejeniya har gwamnati ta iya amai ta lashe ko ta amince da bukatun 'yan najeriya ko 'yan kwadago to wajibi a janye wannan yajin aiki ba ma a janye a jinginarwa ne na dan wannan lokaci da sun ki kuma sai mu zunduma a wani sabon yajin aikin da za mu tabbatar da mun durkusar da al'amuransu sai rahoton da ke cewa tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufa'i ya karyata zargin yin sama da faɗi da dukiyar jihar da majalisar dokokin jihar ta yi wa gwamnatinsa a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai bashi shawara a kan kafafen yada labarai muyiwa adeke ya ce bita da kullun siyasa ne kawai amma gwamnatinsa ta yi mulkin jihar bisa gaskiya da amana ga rahoton wakilinmu a kaduna aminu sani sado Majalisar a zamanta na jiya Laraba ta amince da rahoton da kwamitin wacin gadi ya mika mata inda yake zargin gwamnatin da ta gabata da karkatar da wasu kuɗaɗe a jihar. Right Honorable Yusuf Liman shine kakakin majalisar dokoki na jihar Kaduna. That the total amount of money siphoned by the Kaduna state government from 29 May 2015 and 29 May 2023 Adadin kuɗin da gwamnatin da ta gabata daga tsakanin shekarar 2015 zuwa shekarar 2023 ta yi sama da faɗi da su a jiha sun kai naira biliyan 423 da miliyan 115 da naira 28 da 77 da kwabo 88. Kwamitin ya gano ba da kala-kala, cire kuɗi ba bisa ƙa'ida ba, Bugu da ƙari a cikin kwanaki arba'in kawai an biya kamfanin tafiye-tafiye kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku. Sai dai bangaren tsohon gwamna ‘yan Rufai ya yi watsi da wannan rahoto. Lawa Umar ɗaya ne daga cikin masu kare muradun tsohuwar gwamnatin ‘yan Rufai. Ni ban yadda da wancan hukunci da su suka yanke ba don saboda wancan bincike nasu sai an kai shi gaban alkali alkali ya tabbatar da wancan rahoto nasu cewa malam nasir ya yi sama da fadi da dukiyan al'umma yanzu dai za a jira a gani ko menene mataki na gaba da gwamnatin jihar za ta ɗauka bayan wannan hukuncin na majalisar dokokin jihar duk dai a Najeriya yayin da jama'a ke ci gaba da korafi dangane da matsalar tsadar kayan abinci. To sai dai wasu na ganin cewa tabbas akwai alhakin da ya rataya a wuyan gwamnati, amma kuma su kansu jama'a ya kamata su bayar da tasu gudumawa domin rage kaifin wannan matsala da ta fi yin kamari a yankin arewacin ƙasar. Alhaji lawala Adamu, jarman gulma daga jihar Kebbi, na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. wannan abin tun harko an ya samu asali ne da tun harko gwamnati da mahagada saboda lokacin da ta rufe boda tun lokacin da mai ta maganganu bai dace a rufe boda ba saboda a hakikanin gaskiya ba mu kai lokacin da najeriya za ta iya da kanta ba aka zo aka samu wannan lokaci aka rufe boda ita wannan gwamnati ta zo ta yi ta na ganin cewa ta samu 'yan najeriya mahita aka zo aka samu wannan jaraba to a irin wannan yanayi A wani alhaki ya rataye a wuyan gwamnatoci musamman na jihohi da kuma ƙananan hukumomi domin taimakawa jama'a. Gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi su ma suna da rawar da suka kamata su taka a kan talaka musamman jihar mu da nihito ta kebbi wanda tsakanin kebbi da zamfara da sokoto da katsina da, da kaduna da abuja dukkan su waɗannan jihohin nan ina yawo cikin su ko ina ganin irin da suka tafiya misali jihar kebbi inda ni hito gwamnanmu na kebbi kowa sai irin kokarin da yake yi game da manoma don akwai lokacin da ya bada taki kyauta kuma akwai lokacin da ya yi kokari ya so injimukan nan na sola ya bada su to kaga shi ya ɗauko hanyar da zai taimaka ma talaka domin a samu a noma kuma gwargwaro alhamdulillahi harkar tsaron ga ya yi kokari ya tabbatar da cewa tsaro ya samu a jihar kebbi kowa ya gani irin gudunmuwar da ya ba jami'an tsaro da motoci da babura da kudin su na Allah su Allah duk wata to kaga wanga Allah ya taimake mu da addu'a da mutane ke yi an samu zaman lafiya a zahar kebi kuma wannan ya ya samu ne saboda kyakkyawan jagoranci shi mai daraja gwamna duk wanda zo mai da shawara in dai ta gari cewa da da wannan shawara kaga ita Kebbi ba mu shiga irin halin da sauran wasu jihohi suke ciki ba to su kuma jama'a na ci gaba da yin ku ce ko akwai wani alhaki da ya yi a wuyansu muka mu talakawa ya kamata a ce mun ba gwamnati goyon baya kokarin mu ma mu tashi tsaye mu ga menene za mu yi mu samu kan mahita ai akwai jihohin da ba su da problem na tsaro to kaga su waɗanda jihohin nan kamata ya a ce sun tashi tsaye maimakon mutane su koma abuja suna suna maganganun cewa ba tsaro ba waye ba abinci ba abinci su zo su buɗe noma su taimaka ma al'umma da jari su taimaka musu da kayan noma jihohin da ba su da waɗannan matsaloli na bandis su ta hatsaye su yi noman na kuma ita gwamnati ta hatsaye ta yi maganin wannan al'amari ana cikin wani hali ana cikin wata wahala da ke mutum ka samu hici samu abincin da ya ci so ɗaya ga yini ga iyali ga yara ga mata to kaga ya za a yi da rayuwa jami'an tsaron benin na tsare da wasu 'yan Nijar da suka isa ƙasar ta Benin da nufin kasancewa a tashar jiragen ruwa na Seme. Yankin da ƙasar China ke tura jiragen ruwanta da ke da alhakin dakon man na Nijar ƙarƙashin kulawar kamfanin WAPCO. Wani ɗan Nijar mazaunin ƙasar ta Benin ya mana ƙarin haske a kai. tsakanin nijar da benin wanda zo bakin boda ta sana ja in ja bai kare ba da jirgin farko an bar shi a wuce bisa dokoki da benin ta so a ce a haɗa kai tsakanin nijar da ta haɗan kan bai samu ba to yanzu an samu wani jirgi na biyu shi kuma jirgi na biyu mai ɗauka ton na mai har dubu 146 ya zaka to shi yasa tawaga ta wapco directrice adjoint ta sauko na niger ta zo da kwararren ma'aikanta guda hudu su yi bincike su gani su yi gaba gare su gane za a lodin wannan babban jirgin ruwa mai ɗauka manna sai ga sojawa na benin ko ikon benin za a cewa zo ya ɗauki doki su da burin aiki ya cin su babba ku izinin zuwa wannan aiki a yanzu da a hirar da ake nan suna wani wuri da ake cewa bef brigade economic financier kada a sha'afa ana tare da sashin hausa na arafai cikin shirin mu zagaye duniya a nahiyar afirka kuwa za ku ji cewa Jam'iyyar NNC ta Afirka ta Kudu ta fara tuntuɓar jam'iyyun adawa don samar da gwamnatin haɗin kai. Bayan gaza samun rinjayen da zai bata damar kafa gwamnati kai tsaye, Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Jam'iyyar ta shugaba Cyril Ramaphosa ta samu ƙuri'u 159 cikin guda 400 da ke majalisar kuma wannan shine zaben da jam'iyyar ta kirga faduwa a tarihinta da take bayani mai magana da yawun jam'iyyar ANC Melengi Bengu Masiri ta ce jam'iyyar ta yi ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki don samun haɗin kan da take bukata da zai bata damar kafa gwamnati sai dai ta ce tattaunawar na mayar da hankali ne kan yadda za a kafa gwamnatin haɗaka la'akari da yadda 'yan adawa suka fara nuna turjiya cikin jam'iyyun da anc din ta gana da su akwai da da e eff da kuma zulu nationalist sai inkanta freedom party bengu matsuri ta ce kawo yanzu jam'iyyar eff ce kawai ta nuna alamun ba da kai buri ya hau idan aka duba yadda jacob zuma da kuma julius malema suka kekashe kasa wajen baiwa jam'iyyar goyon bayan da take bukata sai labarin da ke cewa Masu fafutukar kare demokuraɗiyya a Sudan sun zargi mayakan RSF da hallaka akalla mutane ɗari a wasu sabbin hare-haren da suka kai kan wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar. Umar Sani ya haɗa mana wannan rahoton. A jiya Laraba ne rundunar mayakan FCR wadda ke gwamsa faɗa tsakaninta da dakarun gwamnatin Sudan tun a farkon watan afrilun 2023 ta ka haire har sau biyu kan dajin wad al-nur in ji wata sanarwa da masu rajin kare dimokuraɗiyya suka fitar a wannan alhamis mutanen da aka kashe za su iya kai ɗari ɗaya a cewar rahoton ƙungiyar wadda ke zaman ta taimakon juna tsakanin mazauna ƙauyen inda ta ce tana jiran cikakken sakamako na waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata a harin da aka kai a dajin alzira da ke yankin tsakiyar ƙasar A wasu hotunan da masu fafatuka suka wallafa a shafukan sada zumunta ana iya ganin likkafani warwatse a fili inda suka shaida cewa mayakan sun mamaye ƙauyen abin da ya cilasta wa ɗumbin mazauna ƙauyen tserewa. A cikin sama da shekara guda na ƙazamar rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin janarorin sojin Sudan biyu. an halaka sama da mutum dubu ɗari da hamsin in ji manzan amurka kan rikicin sudan tom perielo a ƙasashen ƙetare kuwa Hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasini ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, hare-haren Isra'ila a Rafa sun tilasawa wa Falasinawa sama da miliyan guda tserewa daga Rafa ɗin zuwa kudancin zirin Gaza. Rikayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Hukumar ta shafinta na X ta ce sama da mutane miliyan ɗaya ne suka tsere daga Gaza kawai saboda Isra'ila ta yanke shawarar ƙaddamar da hare-hare. Dubban iyalai ne yanzu haka ke samun mafaka a gine-gine a sassan kanyonis a cewar hukumar. Hukumar ta ce babu wasu kalamai da za ta iya amfani da su a yanzu da za su fayyace hakikanin halin da al'ummar Rafa ke ciki a sakamakon munin halin da suke ciki. Zuwa yanzu dai mutane sama da dubu talatin da shida da dari hudu ne suka rasa rayukansu a Gaza tun bayan barkewar rikici a ranar bakwai ga watan Oktoban bara kuma mafi yawan wannan adadi mata ne da kananan yara. Bayanai sun ce wasu mutane dubu tamanin da biyu da dari shida sun gamu da munanan na raunuka a yayin da ake da karancin kayan kula da marasa lafiya da kuma likitoci. An gaida riƙayya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Anthony Guterres, ya bayyana harin da Isra'ila ta kai makarantar yara da ke ƙarƙashin ikon majalisar, wanda ya kashe mutane 37 a matsayin abin takaici, wanda ke nuna irin ukubar da farar hula ke fuskanta a Gaza. Ga rahoton Aisha Jibril a kai. Antonio Guterres ya bayyana harin a matsayin abin da hankali da fararen hular Falasinawa da ke Gaza ke gani a kodayaushe waɗanda suka hada da mata da maza da kuma ƙananan yara. Yayin da yake magana da ta hannun kakakinsa Stephen Dujarric Reuters ya ce ya zama dole Isra'ila ta ɗauki alhakin duk wani abu da ke faruwa a Gaza inda take ci gaba da kai har-haren. Wannan kasamin harin na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka da kawayenta sha bakwai suka gabatar da sanarwa haɗin gwiwa wadda ke goyon bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka ta gabatar a makon jiya. Daga ƙarshe ƙasashen da ke goyon bayan shirin har da irin su Birtaniya da Faransa da kuma Jamus tare da Spain wadda a makon jiya ta amince da ƙasar Falastinu tare da shiga ƙarar da Afirka ta kudu ta shiga a kotun duniya domin hana na Isra'ila ci gaba da kai hare-hare Arafa da kuma tuhumar kasar da aikata laifuffukan yaƙi. Sai dai wani babban jami'in kungiyar Hamas Osama Hamdan ya bayyana shirin tsiraita wutar na Amurka a matsayin kalaman fatar baki domin babu wata takardar da suka karba a kai. Sai tattaunawar Bashir Ibrahim Idris da masanin harkar shari'a Farfesa Shehu Abdullahi Zuru dangane da fara muhawarar Majalisar Dokokin Amurka don ɗaukar mataki a kan alƙalan kotun duniya na ICC da ke yunkurin tuhumar Isra'ila da aikata laifuffukan yaƙi a Gaza. Ga yadda zantawarsu ta gudana. Abin da ita majalisar dokoki ta ƙasar Amerika ta ke da niyayi ko kuma ta sha alwashin yi wannan ba dokokin ƙasa da ƙasa kenan ba wadda ta kafa wannan kotun duniya ah, muna zancen siyasar duniya ne siyasar duniya daban dokokin ƙasa da ƙasa ah, wanda suka jibinci hukuntar da waɗanda ake zargi da cin zarafin bil'adama da kuma kisan gilla na bil'adama ah, wannan kuma wani abu ne daban sabili da haka ba abun mamaki ba ne dama ah, ita ƙasar bani isra'ila ɗin in za mu dubi abun a siyasance